عليك فلهم وأنا أعوذ بك من العزيز

dole ta rubu zuwa da jabi wa anna wa anna ghayra al-islam kuma duk wani addini wanda ba mun sun ce ba kwara ba kare da shi ko shara wanda aka tsara mun ma da aka ga wani wani addini wato addini da shi ne da aka da shi na da shi da shi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا أوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينفع ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم أما أن الرسول توراه إذا مواهي السريع بما أن يوحى haka sama za a wani jirgin Allah ya yi rantsuwa da wata wata kan wuni lokacin da ya duko kasa da annahu idza kana bi wata sama idan wata a cikin muke sama bai yi bai duko kasa ba ya kuma bari da nan yana zama nesa da kasa saboda haka dai na ce bi a tsari da shari'a sai bai da shiwa da wata nan zuwa hanyar ni yana sama da annahu bai wani mutum ya almashirin mutum a magana dan idan yana sama ba a yi ne a gane gabas kuma ba a yi ne a gane yamma wannan jami'u na shi ba a yi ne a gane dama daga wani ba za a gane amma bai gane zara ne wata isama shi ya sauko an wata isama daga tsakiyar sama da bayyana yin ilimi yana bayyana da sauka dai wato jami'in matsayi na mashi ɓangaren gabas da ɓangaren yamma wani jami'in na shi ma da kuma dama tana bayyana saboda haka in ya zo kasa kasa ya ji su ma yi shi yasa Allah ya rantsuwa da shi ne ya kasa kasa ma da nasa da ku abokin ku Muhammad alaihi salatu bai halaka an da ya daga shari'a bai bace mu shari'a Allah wa ma wa kuma bai halaka ba kai ma la fasar gayya bai ci da ni ya ci ba wa huwa abinda jami'in ne ta da fasi abinda ake cewa algayya nan wato jahilci na akida wanda ba ta kyawu to annabi bai da irin wannan wa ma yanzu da ma ya ce duk abin da ya gaba mata da shi ko ba shi yin magana an da hawa da su a rai ai hawa na su yi su a rai babu magana da ya gaba da su a rai kinowa shi wa ba kowa ba ne illa wahayi ba ce yi na doka da ne wanda aka yi wahayi da shi abin da duk kun ka ji annabi ya faɗa Allah ya aiko a faɗa mai shi ko ya zo ya faɗa abin da Allah ya ce Ina su ma da musuna Allah ya shirya mu da abin da ya shirya annabi mu annabi mu fara faɗa komai sai wanda aka faɗa to Allah ya shirya mu da abin da ka shirya shi Allah Allah ma علمه شديد علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى بالبق لعلا ثم دنا فتدلى wani mala'ika ne ya koya ma annabi Al-Qur'ani, shi mala'ika nan da kuwa suna magana a mala'ika ne mai san ilimi. Dan jibiri gaba kuma shi ya karfin mala'iku ya karfi kowa sun yi shi mala'ikun kuma shi a babban su duka zuwa su ma'abuci ƙarfi yin rawa ke kowa da wato ma'abuci ƙarfi da kuma tsanani ko kuma rera wato mai gara yana da matsala mai kyau wato yana da sha'awa da aka kalle shi ayi jibiri da alaihi salam shine malaika jibiri wal ma'ana annal malaka alladhi ya'ti an-nabiyya da wahyi ma'ana wato lalle annabi malaika nan da ke goma a nan da wahayi wa huwa jibrilu shine malaika jibrilu wa shadidu quwwati malaika ne mai tsananin ƙarfi la yastati'u shaytanu an yuqabila shaytan bai iya samun iko ya fuskanci shi hatta yi wasu da ma a arsala ma arsala Allah ba ya iya samun damar da zai canza wanda Allah ya aiko annabi shi ne mai tsaya shekaru da sun yi da Allah ya aiko da shi ila biyu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya san shi saboda haka dole na kwarai na kuma fasawa ya dace ta ya tabbata waje daya wal kuma ya mutu inda tabbi bi wa'ayi da bi lokacin tafiyar da wa'ayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi ba. lokacin da annabi ya gani ya dace ta wa huwa bil a'a yana bisa kan nima da shi wato ya a lokacin da annabi ya gani ko ka sanin da da rana wato wajen abin da rana kan da aikin da mutum da ba lokacin da kake ko da kake ala kuma annabi ya ga jibril sai da sura ce Allah zai yi da ana wanda an halice shi daga gare ta wato ya gani mala'ika ne ba ba mu ko sai kan zo da cewa da ya yi sanni mutumin nan da aka ce ma da ya yi sanni kun san mala'ika jibril kuma wata babani ya nuna yana tsowa da irin wannan ba shi da ya to amma dai nan da annabi ya gani daga sura sai Allah ya ko da ka wanda an shi gare ta mala'ika ne

ya a nan ko da annabi ya rasu a ya suma wa kana ga isa annabi an yi ya kuma shi annabi ya rufe malaika ya ce yana so ne gwada mai kai ya shi gane da kuma da aka halitta shi da wannan abin da annabi ya roƙa ya gwada mai kai ne ala sunnatin da ji ala ya fita da sura wanda yake daga ne ba wa adamu sai yawa da alkawari na rana da lokaci da lokaci ya yi wannan zarafi da rafi sai yi da farko a nan sallallahu alaihi wasallam a abin da ke suran da adalci a cikin sura ya adam wato bayan ya gane cikin sura sai da Allah ya hada to jibril da ya gane annabi da ya gani jibril sannan ya ji tsoro sai da wani tsofa tare da bakashiyar amin ya ji tsoro har ya suma za ka yi sai yi da yadda a alkawari zan dawo yanzu magana ba ta yi kenan tun da abokin magana ya ji tsoro sifar da ya ga abokin magana zai yi magana ba ta yi ya ce sai na dawo sannan da ya dawo sai ya sauko mai kwanan da jini da jini da sauko mai jisuwar da a yi suwar da wato yi suwar da ta fi ne da kun gani wato mala'ika ganin mala'ika abu na wanda an tafiya wanda nake na Allah daga shiga su gane su suna gane ko ya kuru na ya shiga ma'azuwa sai suka kuru wakan kariya a kan kayi sun ci Ko ka mala'ika ba a ganin mala'ika duk wanda ya ce mala'ika na zo mai yana kawo mai wani abu mutumin nan da Allah ya kare to sun wadanda ثم دنا فتدلى ما كذب الفؤاد ما رأى ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أودنا فأوعى إلى عبده ما أوعى ba surar da ya ba a nabi tsoro da ita ba a can baya sun magana sannan ya mutu kusa ai da ruba min ya mutu kusa ga annabi wata danda kuma ya kara matsowa ai za da gurba ya kara matsowa kusa da annabi kana miru kafa kausai sai ya zama tsakanin ne da annabi kamar a zira'i biyu ai zira'ai zira'i biyu wal qawsu al zira'u yan an ce alƙawsu birayi ake nufi ba su yi kullu shi wanda aka auna tsawon komi da shiya kuriya lokacin ba da hijabi wannan duka ke sha wasu daga cikin larabawa hijabi ko wa su kai. kuma wannan shi ne fassara sayi ne kai wa ala da wannan ada ko gairi da kan ko gairi da wato wanda ya gairu ba ba abin nan wani su wannan duk su tafsirin da suka yi na wannan shi ne tafsirin aw adana misalin zira'i biyu ya mutu kusa da annabi aw adana min zalika ko abin da zai kai zira'i biyu ba ta a fara har sai da annabi ya farka wanda kana ruhu tsoro a rauni tsoro na yanna su wa a raba ruhan al-ma'aifa ya gane da jini da hakikanin gane hatta Allah ya shi wa jiru guri har wani ne ba zai ce ta gani shi ba ke da wahayi da wahayi da sannan lawa sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da shi wa ma ta'ala ila abdihi sai Allah hana wa ta'ala ya yi wahayi da ba bawa annabi shi jibrilu yana jiya ya zo wurin manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma har ya fito wurin manzo Allah ya yi tsaya kuma gare mu samun zira'i biyu da ta abin da an ya kawo abin da shi da haka Allah ya ce bayan jibiri da ya zo ya mazo kusa da annabi zira'i biyu sannan fa auha ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya yi wahayi ila abin da jibiri zuwa gabawa a jibiri ma auha jibiri da ilan nabi abin da jibiri zai wahayi zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi bai da labari bai ta abin da ya kawo shi ba har ya fito wajen annabi yana nan da wani jiran shi ne ko duniya na za a bashi to a bashi abin da zai za a bashi shi ko shi bayar ba a bashi da can ba saboda tsaro saboda aminci ba a bashi ba sai da iso ya yi zaune an ka tabbatar da ya yi zaune sannan a kayi ta jibrilu cewa ya taho da saƙon ya taho da shi saƙon sai wannan irin tsaro da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi samuwa saboda haka wani sai ya tabbata hadisi sai ya tabbata annabi ya faɗi shi hanyoyin da aka gane in inganta hadisi hanyoyin da aka gane in inganta hadisi ta hanyar ruwayoyi to idan dai hadisi ya tabbata to a tabbatar da shi idan dai ruwayoyi na ayoyi wato ruwayoyin qur'ani

rahima da rahima da sha'ani dan girmama sha'ani ne wa abin nan wa huwa to walam ya walam ya rubuta muka bai ambaci abin da an kai wa wahayi wato abin nan da an kai wa wahayi na hukuncin shari'a wanda jibril ya kawo ba a ambace shi wannan aya da rahima da sha'ani don girma girmamawa ga sha'anin abin da aka yi wa wahayi ba huwa jami'a a kan shari'a shine dukkan hukuncin duka a samun shari'a wato hukuncin hukuncin shari'a ya sun shiga cikin nemi da ya kawo kiɗin makasudu wuna za a abin da aka yi a nan ana so a nan wato bayano a yi bayani wannan kusa ma a kabara bihin biyu kuma da kama abin da ya kama a cikin lalle duk abin da annabi ya fara da bayan wato so ake yi a bada labari cewa duk abin da annabi ya bada labari ko ina na cikin wato gaskiya ne ko hakan gaskiya ne da annan nabi ya mu alaihi da sallar? za hakika annabi ya ji a haka jibrila hakika ya san jibiri. ma'arifatan sama sani kuma cikakke fi surati yana da kikiya cikin surar jibrila ta hakika ta asaliya ta asali wata suwari cikin kuma surori allati kana ya ji biya wanda jibril ya kasance yana zuwa annabi da ita wannan wa anna da qawiyyun cikin sirrin da jibril ka zuwa wato daga ciki wa anna jibril qawiyyun lalle mala'ika jibril mai kai ne wa dunin rake kuma abuci da ya ga abin nan daidaituwa ko karamati ma abuci karama inda zaka a wurin Allah la ya gari mu shay'un babu abin da ka iya rinjayen mala'ika da biyu wala ya tabi'u bi shay'an kuma shaytan bai iya rigizuwa ya tafantu da abin da jini ala ala iblagi ruwayi min Allah ta'ala wajen yi da sako daga Allah subhanahu wa ta'ala wa bainan nabi kuma tsakanin Allah bainan Allah ta'ala wa nabi tsakanin Allah da wato shekan bai ke shiga kama huwa biduni tamdilin haka dai qur'ani ya zo ba tare da canzawa ba aw tagayirin ba tare da garwayawa ba ya kuna da mursal ilaykum don wanda aka aiko mu qur'ani su zamo ala bi kashin bisa ga tabbas da amini annan nabiyyu sallallahu alaihi wa anna annan ladhi ja'a bihi rasul lalle su zama cikin aminci cewa abin nan da manzo ya zo musu da shi ila al-ahkam na hukunce hukunce huwa dinul haqq shine addini na gaskiya a mara umar rabbuhu wanda Allah ubangiji su ya umarce su an yi uminu biyu su imani da wannan addini kuma su imani da Allah na gaskiya wa zan aidan yadullu kuma wannan yana nuni ala anna jibril alayhi salam la ya al-muhadi jibril bai ta abinda za a yi mai wa'ayi da shi ba ko da ya iso wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar nuzuli ne kamin wahayi ya zo jibrilu bai san ko ina na ya tawo ya tawo kawo bai san shi ba Bai ki ba amaman nabi ga da nan ya yi tsaye gaba annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana ƙara abin da matsuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam jibrilu wato ziyadatan littawa abin nan littawa kwasirihi wato littawa su kudu wato don tsari ga amincewa ciya kuma ba da wasu wahayi sannan bayan wahayi ya yi so cikin nabi sallallahu alaihi wa sallam ga annabi ya ji alallahu kuma Allah na sa jami'an tsaro kamar da ya faɗa ƙarshen wato suratul jinni ya ji alallahu Allah na sanyawa min bai ne ya ta gaban manzon Allah wa min da ta bayanai yana sanyawa rasada masu gadin annabi Tun da ya sa tsaro sosai kamin a kawo in an ka kawo kuma Allah na sa tsaro sosai ya sanya min bai ne zai yi wa min kalbi ya rafada ya sanya masu gadi ba ne da baya ne da ya alama an kade ablagu da salati rabbi sai ya tabbatar da sani na bayyana kuma da sabon Allah wa mutum ai hatta yuballighu fil nas salima har annabi ya yi da sakon zuwa ga mutane salima lafiya babu wani canji kun ga wannan ya nuna akwai aminci wajen tawwa ba sun ma bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mun tabi'a min jami'a halaye. dan dai annabi barke ni cikin dukkan halaye Hausawa na cewa ga karin magana shi na ganin ka mai jahoma lokacin da wani ya ka gani a kashe gane biyu wani gili ya zalunce ka sai a ce kiyi na ganin ka mai jahuma wato kana nan halke kana nan kule ba ka annabi yake kule sallallahu alaihi wasallam walki fi jami'i halati cikin duka halaye la ya takayyaru alaihi shay'un babu wani abu da ka ka ban banzuwa gare shi wato hissan hau ma'ana ko ga ma'ana ko ga hakika babu shi ya ke tabantu da Allah bi gai da hakikati da abin da ba haka na a hakika ce ba wala ya tawaham wala ya tawaham ba wala ya tawaham kun kai kuskure shi a mai shi ma hannun da gaban da kai kai kuskure da abin da duk ya fahimta Allah ya yarda da fahimta sai wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka Qur'ani don kawa mutane bayanin ma nuzila ilayhim abin da aka sauka kuma kun ga Allah ya yarda da fahimta annabi ya zama tafsirin Qur'ani ma ka zabal Qur'ani ما كذب الفؤاد ما رأى حتى تمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى

ya rufe duniya daga gabacin da zuwa yammacin da shi kai to a zuciya annabi ba ta kare ta abin da ta kai ba min suratul jumu'a ai lam yukhalif fa'aduhu aynu wato abin nan zuciya ne ba ta saba ma ido ne tilfadai wajen gani wal irfan da kuma abin nan sani ba haka tumaruna to kuma da ba ku ga jibrilu ba za ku tawo kuna jayayya da shi shi da ya kare aba tubaru na yanzu kuna jayayya da shi su ja-di-nuna tujadilu na kuna jayayya da shi wa ku na kuna neman kurin jaye shi alama a bi ainihi ga abin da ya gani da ya dole ku ba ku ga abin ba wato wasu na ta jayayya da annabi suna cewa wai wannan tahiyyar da annabi ya ga Allah suna cewa wai wannan tahiyyar da annabi ya ga Allah to shi na Allah ya ce shi annabi bai ce ya ga Allah ba ko kuma kun ce ya ga Allah shi abatu marunahu alama ra'abi ainihi kuna jayayya da shi ga abin da ya kuni da ido ne wa ta rauna hu ku ko ba ku ga abin ba fi amri Jibiri daga sha'anin Jibiri. wa sha'unul wahayi da sha'anin wahayi shi ya ga jibril kuma ya san jibril na ya gani ba Allah na ya gani ba kan me za ku yi jayayya da shi ku ce wai ya ga Allah wala kadira ahu hakika ya ga jibrilu ala surati bisa ga sura ta nazaratan nazalatan wani lokaci na daban makana hazira marra wannan marra ta kasance ba da mun bayan ya dawo min makani min makani makalama daga wurin da yayi magana da Allah ya dawo sai ya tafi bayan ya tafi inda Allah ya ga Allah ya dawo daga bagire ne cikin makanin makalama na wurin da ya yi magana da Allah Allah zai kuri da alayhi fi salawatu wurin da aka farlanta mai sassoli biyar ya dawo to balan ma ta waje hanajilan kusan da ya yi tsayiya da jibrilu jibrilu lokacin da ya tsaye da shi da sifar ɗan adamu ya tsaye da shi kuma an ka kai inda jibrilu bai wucewa yake nan duk mala'iku ne suka tsayawa annabi ya tafi shi kai to da ya dawo ya ga jibrilu walan ma ta wajjaha nazilan lokacin da ya fuskanto kasa zai sauko daga sama ra'a jibrilu sai ya ga jibrilu nan wurin kadalika lailatul mi'raj wannan daren da ya mi'raj daren da aka yi abin nan mi'raj wato daren da an kai Isra'i da Mi'raji daren nan na annabi ya ga Jibiru ya dawo daga sama da ya ga Jibiru? ba nan na ma ya magana da Allah dan me za ku ce Allah na ya gani ba Jibiru na ba kuma Jibiru ya gani ina ya ga Jibrilu inda sidratul munta nan wurin magariyar tukewa to an ce mata tukewa don ta tuke ta yi kowa da kowa nan wurin ba mai gidanmu ba mai gidan mu dai duriya ta bata duke nan ba kowa ta tuke ba sai ne ya tsarawa mai gidan mu dai na wadda darajar zai wuce za ka an da magare tukewa ga da yau lamma usire bi samawa samawati lokacin da an kai isra'i da shi a cikin sama bakwai wani ya shajaratun nan wata icce wata icce na annabi ku sunan abin na wani icce na abin na na magarya magariya mai ciya ko magariya kwarai mai ciya na kwarai ba magariya kura ba annabi ko magariya ta kwarai wadda ka ciya na kwarai mai ɗan karen dajin na wanda in ka ce haƙi daji ka gani da kana ɗan tsayawa a ɗarki ba haka masar da dawo to ita na wurin da annabi ya haɗu da jini wato lokacin da lamma bi lokacin da an kai isra'i da annabi samawa ta cikin sama wani ya shajaratu annabra wato ita abin nan magariya an yami da al'ashi ba wurin al'ashi take ba amma da magare ta Allah ya jawo zuwa ahadun min al-mala'ika babu wani guda cikin mala'iku da ke da wurin da take wa da wani da annabi ya dawo ne ya ce ya tsaya yana jiran mai gida na shi dawo. In jiha. na tsawon ma'awa, tsawon ya kusa, tsibirata na ya kusa. ما ظهر البصر وما تخاف لقد رأى من آيات ربه الكبرى annabi ya dawo nan magariya cikewa wato akwai sama ta daya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta da ta to cikin sama ta cikin sama ta bakwai can take cikin ta nan wurin nan al'arshin Allah shi a kwano wurin ta ita da firdausul a'la to cikin ta akwai wata shiya abin da aka ce masa. kuma nan jannatul ma'awa ke, wurin zama annabawa ke nan na inda kun tsoro muna roƙon Allah ba mu cikin masu zama can. Da in ba can ka zanna ba ba ka ganin mai gida wata kila. a nan da inda kowa yake ba nan mai gida yake ba jiyar yake eh, shi ya samu ka roƙo ga Allah ya kai mu canzon mu haka da gidan mu wato kullum mu rika gaishe shi mu girmama shi mu zanna wuri ne mu ji daɗin gira Allah ya gafarta mu Allah ya hada mu aljanna gudanar da gidan Allah yake inda jannatul ma'awa nan wurin akwai aljanna da aka ce min jannatul ma'awa tawi da hal malaika nan malaiku take tarowa wa arwahu shuhada'i awal mutaki da rayuwa rayukan masu shahada ko rayuwar masu takawa sun nan wurin aka kawo su to nan wurin wani an masaukin annabawa wato in ya ga shatti in za a yi babban bako ga gari aka yi kawa a gari don za a yi kamar doyin an ce wani babba zai zo gari haka sai a sa mutane a sai warar ƙasa da yanki abin hatta da duk da abin bakin gore mai da sai a yanzu? ka shigo ga gari ka ga yi kyau kamar shi magana da haka aka yi in wani babba zai daga sama an ka fara wani saboda haka lokacin da za a yi babban bako mai gidan mu zai na sama sai an ka ta wurin an ka gyara shi sai ya ga shafi da rasa ma ya gasha lokacin da abin da ya lullube magare ne ya lullube min ɗaya da na tsuntsaye na sha'awa wa gairi da ta ya iri abin da ma'amulatun lira wato iri ga shafi lira ma za galbasauri idanu ba ta karkace min annabi daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam idanu ne ba ta karkace ba wa ma daga idanu ne ba ta yi dagawa ai ma mala basaru idanu ne ba su karkace an marfi ga abin da sun ka gani ba almakasudu da wanda aka min su gani wala jawaza kan laila wannan dare ido ne ba su wuce wurin da an ke shi ba su wuce ba da kadara biha hakika ya gani fiha nan wurin magaryan nan min ayati rabbil kubra ya ga ayoyi cikin ayoyin ubangiji ne masu girma jama'a ya ce ya ga Allah ya ya ga ayoyi min ayati rabbil kubra to dan me za ku dawo kuna jayayya da annabi cewa Allah na ya gani shi bai ga Allah ba Allah ce ya laqadra a hakika ya gani min ayati rabbil cikin ayoyin ubangiji ne al-kubra ya ga manya manya ayoyi ba Allah ba ayoyin Allah ya gani al’izam izam an manya ai da ya ga tashin ayoyin Allah far'a amin ajaibil malakut ya ga abubuwan sha'awa na mulki haka da kayan kawa wato wanda ake ci marafrafu wato jibrilu kenan da ba kone da ubuka samari shi dai ya rufe sa sanin sama shi shi na aya babban shi ayoyin da annabi wa wuri da wuce ne a cikin naki jibrilu yana da yaka ce guda mai shi tun guda yana rufe duniya abin da ya sa a ganin yana kawo a yi kuma ya kawo ya zanna ko mutane ba su ce ya mace su ba ba jiki na ba nurani na da hasi an bai shi ko mala'ika guda yana iya kudin duniya amma yanzu mala'ika miliyan dubu da yana iya taruwa wurin wurin da iyaka ce Da an haske na ba jiki na ba jiki ka taruwa inda duk jiki guda ya tsaya wani ya to kusa gare wani ya to kusa gare kamar a jima'in ka da hannunka ka ji babu jiki ya shiga jiki kenan to jiki ba jiki na mala'ika ba jiki na ba haske na da haske an kai Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana ni dai wato ina son in gaji miji Allah shi hada ma aljanna guda da mai gidan in na san babu shakka sai ya kai gaisuwa na san babu shakka sai ya kawo gaisuwa inda mai gida to idan Allah ya hada mu aljanna da mai gidan mu in ya kawo gaisuwa mu ma ba sai mu gaisa da shi ba Allah ya gafarta mana أفرأيتم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ثم بعد أن بين تعالى كبير من جود الرعي وأنما الله يا بين الكفر يتوى أيدي كبير وكيف يا حبيبي يا بين يديك كار من تغيير لك غير وياه وصول wata daga canzawar wasu a tsarin sila ya tsara a gini hau wahayi ya iso ilan nasu zuwa ga mutane ya ke alau babu canji babu garwai to zai ta fasa sai dabu ilaihi sai magana sun wayo-wayo zuwa ga mutane kaga da haka rayukin mullaci wani uzza ku ba da labari kun ga lata da uzza wato shi ke lata wani alhaji shi ma dai uzza wani mutumin kirki ne malami ne mana ta ma cikin ne mutumin kirki na suka mai kirki suka mai da waɗanda guma shi dai alhaji lata aiki hajji ya zuwa duk shekara kuma wanda mun karanta da su duk shekara yana zuwa aiki hajji to kuma yana da wurin zama wata kankara ta yi sanawa duka da ita yakan tara kamu na alkama wato kuzu yana shanyawa yana bushewa sai ya tara shi da yawa cikin gona zai ciyar da tun da sa ya ce shi yau ni da yau shi aji da sato ba ka koyi guda malam wanda ka baka koyin kunu kunu kunu ai dole ka kai sai to a kwana a tashi shekara ta kiwo sai lafiya da tsaro ba an ka bincika shi a ya rasu shi na sai wani hoto na lata sun ka kawo wurin sun ka aji suna mota kun ji dalilin faruwar lata Allah ya ce to kun ga lati da usa wa manata salisata da manati ta uku Allah allace ne kabla ha ta uku din as-salisata allati ne kabla allati ne kabla ha wadda a ta uku din biyu kin da aka banta Allah ta da usa su abiyu ita ko manata ita a ta uku al-ukhra ta daban ukhra ta kuntu zanni ta ce ta zanni litalika ga manata dalida wa iya asnam waɗanda duka gumaka na sun kai min hijarati na abin nan na duwatsu duka su gumaka na sun ka sun ka tanada wayanda an kai da duwatsu da duwatsu an kai gumaka waɗanda lata da ujja da manata da duwatsu an kai kanar mushriku ne abuduna mushrikai sun kasance suna bauta masa waɗanda gumaka wa yazumuna annaha tashfa'u lahum inda Allah suna cewa sun tabbatar da gumakan gaba Allah bane amma sun gumakan sun yi su zama kusa da Allah su haka suka bauta musu don su cece su wajen Allah suka ce ita gumakan nan za ta yi musu ceto inda za a wurin Allah wa mabudu abin na afara aitumul al'ula wato afara aitumul lada wato abin da mafulu abin da a fara'aitun al'ula allafi shi ne ba, amma wani ba alaihi da abin da aka yi adabi da aka yi wasani mafulu sani ma'azufun wal ma'ana ma'anar ka aka biyu ku ba ni labari kafa lihazil tsanami kudura yanzu waɗanda gumaka da kuke bautawa suna da iko ala shay'in ala ma ko kowane irin abu ma komi karanci ne yadda abu duwa balle ya ku bauta mata wa tattabi'u ala sadir mawdu'a kuna bin gatana duniyoyin da aka aza fi ha game da waɗanda gumaka ana cewa wai arab kabar aitumul lati wal uzza wa manata thalithatul ukhra inna inna shafa'atahunna la wani na ya saukar da ilin shafa'a da wannan tuntuza an ce wai annabi ya ce haka ba annabi ba ne annabi bai ce haka na ba ƙarya ce shi dan da ya kada wa'annan abubuwa kana bin ƙarerai da mawdu'a ta fiha wa'anda an ka aza game da ita wa tatrukul qur'an kuna barin alqur'ani zala anzalahu Allahu ala sifatin mutaqaddima wanda Allah ya saukar daga sifatin da ta gabata ta tsaro da kyau wa tadalubu shafa'ata kuna neman ceto abin nan lata da ulka da manata sunan lahil kadi an bar Allah wanda adda iko alama ta kaddama zikiru da bayanan da amsan sun gaba wato kuyi kuyi ba kuyi da yake ba walakum zakar alakum zakar wa lahul ta shi na فتنة بذا Kuma wa kanu yad'una sun kasance suna cewa annal mala'ikata banatullah wai lalle mala'iku ya mata na kuma ɗiyan Allah ma karahacin himul banat da su ba su son ɗiya mata kuma suna cewa wai Allah abin da ba su so shi suka ba Allah wato sun dauka Allah wani banza na ke zuwa an manya ya buduna mala'ika suna bautawa mala'iku shi ba alawar inda Allah don ce musu ce zuwa wurin Allah amma ya a asna ba kamar da suke bauta a gumaka ne ya bata ana hawa don ta zama madadin abin da mala'iku Allah ta'ala radda ala dalika sai Allah ya ce zai shi musu raddi ga wannan alakum zakaru yanzu da ku adda ya maza walau wani sashi ku iya mata an kawashi kuna gane kula suka yi zai kiri masa zida wannan rabo na na zalunci su wanda ka ga yi rabo ke ya sauri ya tafi sai bai da rabon ba su sun karaba sun fice kashi biyu an kai guda maza guda mata sai sun fice sun dauke maza kuma sun sun kira sun ce Allah ya dauke mata kuma rabo na na zalunci Biza na zalunci ai ja'iratu karkataccen rabo min da zahu ya dizo an ce ya zaru ma'anarta ya za zalama ku in ya zalunce shi wa jara alaihi ya yi mai zalunci to sai a ce abin da ja abin nan ya zaru wato ya yi mai zalunci in hiya كلا إلا وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بعام سلطان يتبعون إلا الظن وما تعول أنفسهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى Allah ya ce Iliya waɗanda alloli da sun ka gana sun ka sa musu suna suka ce wai lata wato daga Allahu na Allahu suka ne al'uzza sun ka ce daga al'azizu na al'azizu suka ne Allah azizu almanata sun ka ce daga almananu wato mallamin suna ya ce wai gyara Allah ya ce to in hiya waɗanda sunaye su wayan da aka ambata ba su kasance ba illa a sama bacin sunaye da sammai kuma ko kun ka zaɓa ai sammai tun ha ko kun ka ambaci wanda kuka so da suwa kun ka zana mai shi an tun wa ba uku da su da babanin kun ka zana mata suna kun ka ce a sanama kuma ta ce ta ku nuna a suna bauta mata wada a washe ba kun ka ce wai za ta yi za a samu ceto mina mala'ika ta yi mala'iku wa annahum banatul lahi mala'iku ya Allah na duk wannan ga abubuwa na da kuma daga da kyau ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja ko guda ta ibadata ya ga hujja wa'anda ba ba babu hujja ko guda hujja da mu burhan babu hujja wa burhan babu dalili ko guda in abin nan in yattabi'un ba kowa take bi ba bi ibadata ya ga bauta wa gumaka illa wannan sai da kawai Da na muna zaton waɗanda masu albarka babu aya da ta ce musu masu albarka illa wanda zato ɗaya na zato wa mata wal amsu da kuma abin da son rayuwarsu ta kishawa wato abin da rayuwarsu ta kawata musu ai ma zai yana lawa mu sheda. abin da shaitan ya kawata musu annaha tashfa'u lahum inda Allah ta'ala cewa kuma kan da za su yi musu ceto a wurin Allah wala ya hau min rabbihim wa tuba shari'a ta zo musu daga ubangiji ala lisanin nabi harshen annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ta zo musu ala lisanin nabi harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wato shari'a Allah ta zo musu fi a fasuba bil burhani da kawata alkata bil burhani kata da dalili tabbatacce mai yanke jayayya walam yarji'u amma hum alaihi amma ba su dawo ga mugun ra'ayin da suke suka ba kal taraku al a su sun ba shirya wasu tagalu da kamanni sun shagala da gurace-guracen karya sun bar abin da a gaskiya sun koma gehe suna gurace-guracen karya wadda hila a abin nan amlil insa amlil insa ne ma tamanna Allah ila mutum yana da أهل الإنسان كوكو متينا دا أي لكل ko wani mutum duk burin da ya kai zai same shi shi yana burin ka kaza ya zama abin bauta shi ke nan sai ya zama Allah shi yana burin ya samu kuɗi zai zama kuɗi ko mutum na da duk abin da yake buri ne min annal asanamu wani malaika ta tasbahu lahu na abin da suka buri na ciya mala'iku da kuma ka za su yi ceto gare su ina sun ka samu wannan ai laysa al'amru kadhalika ba haka na al'amru yake walillahi al'akhiratu wal ula da lahira da farko ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ai ad-dunya wal akhirah duniya da lahira da Allah ce wala abinna wala yaqaw fihima cikin duniya da lahira babu abin da ka aukuwa illa ma yuridu sai abin da Allah ya kaddare shi abin da ya kaddara bai ka a duk abubuwan da kuka ji kaddarawa ce ce don in ka ce don Allah bai son kabinci bai yi wa a kabinci da kaddarawa ce ka gajiyar da shi ba ce kenan akwai abin da aka yi bai sani ba ka ba shi siffar mutum saboda haka duk abin da ka gani shi ya kaddara shi amma ba duk abin da ya kaddara ya kaso ba in tashkuru biyar ta ku abin da in ta kaburu abin da idan kun yi kafirci bai yarda da shi amma in kun yi godiya yana yarda da shi wato idan kun kai kafirci bai yarda da kafirci inna allaha la yarda bi ibadi al wa in tashkuru yarda lakum Allah bai yarda da kafirci ga bayi ne amma in kun kai godiya yana yarda kun gani kafirci bai yarda da shi ba amma shi ya kaddara shi babu wanda ka zama kayi sai Allah ya kaddara ya zama amma haka yarda da kafirci ba bai so saboda haka ba duk abin da ya ka ya ka so ba Allah ya kawo bibi ma illa ma yuri babu abin da ka aukuwa cikin sama da kasa sai abin da yake yan da shi da kaddarawa wala yuklamu shay'un bihi ma ba a neman wani abu cikin duniya ko lahira min ahadin ga wani illa min wa ta'ala sai dai ga Allah in so akai amma ya Allah ya wanda aka iko ga dukkan komi kuma babu abinda aka samu duniya da lahira sai wanda ya kaddara mana roƙonka ya mana ala kulli shay'in qadir ya mana Allah ka gafarta mana yadda ka gwada mana farkon watan ka kawo mu karshe ne Allah ka gwada mana wasu watan Ramadana wato sau da yawa a cikin rayuwarmu kuma cikin aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka tausaya mana ka shirya mana mu ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka warkar da mu kuma ka warkar da su Allah ka kare mu kuma ka kare ka kiyaye mu kuma ka kiyaye ka gafarta mana ka gafarta musu dukkan zunubanmu kuma ka gafarta wa mahaifanmu da mahaifansu da kakanninsu da zuriyarsu ilawa mai kiyama da gabarta mana ka gabarta mana iyalan ka kara mana hankuri da tsuwa don daraja suna yanke ta zaunar da mu lahiya Najeriya mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya saboda rahamarka Allah Najeriya mu Allah ka nasar da ita Allah ka zaunar da Najeriya lahiya tuna wanda mun ka jiya da wanda mun jiya bakwai mana maganin ka ce mu ci arewa ka zaunar da arewa lafiya Ya nan tamu ka zaunar da ita lafiya ɗan garin gana mu mai albarka Allah ka tausaya mana ka amintar da mu ka amintar da karamar hukumar mu gaba ɗai Allah ka tausaya mu almasira ka sa mata albarka ka kara mu almasira albarka ka shirya mu Allah mu duka ka shirya mana biyan ka ba mu kariya da tsaro daga shirin kowa da kowa makiyan mu jama'a ka na ciki da na waje Allah ka tare mu daga shirin Allah ka samu ya karshe mai kyau Allah ka samu ya karshe mai kyau yau ita ce ranar da za a rufe wannan tafsiri ranar 23 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah shekara 1440 Allah roƙonka maka ya Allah ka tausaya mana yadda ka tara morin ga musamman da matan Allah ka taimaka mana ka haɗa mu aljanna haka kuma Allah bai asma'ikal husna matayen mu da tiyan mu da ƴan uwa waɗanda ba su samu zuwa ba kullum da su aka yi da ruwan ga Allah in za ka gafarta mana ka gafarta mana da mu da su baki Allah ka biya mana bukatunmu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana su ka jiya saboda ramar ka Allah ka tausaya mana duk wanda ba su da lahiya yaran mu da manyan mu Allah ka warkar da muwa kuma ka warkar da suwa Allah wa'anda aka bukatu ci wanda ba suka roke mu addu'a Allah ka biya mana bukatun mu na alheri su ma Allah ka biya musu bukatun su na alheri da mu da su Allah ka sa mu yi karshe mai kyau kuma Allah ka ba mu riko kwana da kuma a mutu rami suna alƙur'ani ne kuma daga kasafar muhammad ɗinka tare da shugaban ƙarfin na ƙasa kuma wata Kunawa da matsala ta dukkanin cuta a kasuwa tare da kuma shugaban karamar kuma mulki ta cuta na na na na da shugaban shirin na jiragen